da tsara ragaman mulki ko shugabanci ko ofishi suna karkashin ka kyautata musu za ka yi ba za a ga ma'aikatan na da lalacewa sa'annan kai kana da ginuwa kana samun kana samun karfi abin da kake yaya aka yi ma'aikatar ka ta lalace kai ka samu kan gini ma'ana ko da a ce abin da kake karba halarci ba ka karawa da ko cikin aikin ba ko kuwa ba ka yin aikin ka yadda ya kamata duk sa'an da kake yin aiki ba ka yin sa yadda ya kamata albashin da kake karba a cikin hukuncinsa ya zama haramun

قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن داود عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كربون عبد الله بن عباس الله يسار مصير دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة منك الله ثبت غريسي لا تلقوا الركبان kada ku je ku tarbi fatake za su shigo da kayan su abincin su kasuwa wala ya bi hadirul libadin kar dan birni ya je dan kauye ya kawo kayan su zai sayar farashin rannan ya koma ƙauyen suka ce a barci har farashi ya ɗaga na sai dan maka kala sai ce qultu abbas me sai na ce ma abdullahi dan abbas ma qawluhu la yabi hadirun li bali ina ma'anan kar dan birni to ya dan ya je ya tsaya tsakani ya ce zai sayar ma dan kauye kayansa da tsada قال Abdullahi عبد Abbas abbas عباس لا يكون lahu استنفارا kada ya zamo dillali dan ya fata ma mutane ah, kasuwanci babu man kariha an yabi a hadirun bibadin bi ajiri yace babin da ke bayani wanda ya ci dan birni da je ya sayar ma dan kauye kayansa da la'ada قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو الاعلى ابو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن كربونك عبد الله بن عمر الله كان مسيح دايتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زل الله صلى الله عليه وسلم يا يهني أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس يتي من زل الله يا يهني متى نيسو كاو كاين سزاز خير أفراش الرنم كيكا جيكا في آآ كرك خير يو كبشي زل سيدمك أهنكلي سبو دفراش يتغى كاشي تمت mutane ka kwari mutane babu la yasari hadirun libadin bisamsara yace mutumin ganni ba zai shiga tsakanin ɗan kauye da kasuwa ba dan ya zama masa dillali dan ya kuntata wa mutane ba amma in ya taimaka wa wannan mutumin ne ko ya taimaka maslaha ta amma babu fi a cikin wannan wa kariha ibn sirina wa ibrahim lil ba'i wa lil mushtari ibn sirina da ibrahim an-nakhai sun hana sawa'an ga mai sayarwa ko mai saya قال إبراهيم إن العرب تقول يا إبراهيم في أي حرف العرب في أنا سوى بئني ثوبا سيدني أنا نفي تعني الشراء أنا نفي السياء قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرني ابن جريج اخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول لسعيد بن المسيب sirikin Abu Huraira yace ya ji na Abu Huraira yana fada cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabta'i al-mar'u ala bai'i akhihi kar daya ya ciniki kan cinikin dan uwansa wala tanajatu kada ku yi najas wala ya yabi hadirun libadin kar ɗan birni ya sayar ma ɗan kauye dan ya cuci ɗan kauyen ko dan birnin قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس قال انس بن مالك رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر لباد yace manzon Allah ya hana mu an hana mu in sahabi yace an hane mu ko an umurce mu abin da yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar dan birni ya shiga tsakanin hajar dan kauye da mutane babu nahyi an babu rukbani babin da yazo akan hani mutane su je su tarbi a su tarbi fatake da za su kawo kayan su kasuwa wa Humar Dudun, sa'an na aka ce wannan cinikin aka kulla kazan haja ta zo kasuwa wa ai suka ce annahyu yaqtadi al-fasad tunda manzon Allah ya yayi hani wannan cinikin bai kullu ba wa ai malamai suka ce a'a tunda hanin saboda wata ma'ana ce ba wai ainihin zatin abin ba ne, cinikin ya kullu sai dai mai yayi laifi kuma wanda aka yi wa cinikin yana iya to sauke cinikin li'anna sahibahu asim yace don wanda ya wannan ya saba wa Allah asim mai sabon Allah ne asimin mai laifi ne idza kana bihi aliman in ya san da hukuncin haka wa huwa khida'un fil bai yace yaudara ce a cikin kasuwanci wal khida'u la yajuzu yace yaudara haramun ce bata halatta ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان كربوا دغ ابو هريره الله يكرم سيدايك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي من ذا الله يا هذه كان اجي اتربي فتاكي ان ذا كاو كاين a kasuwa balle ma iya zamo abinci ne wa an yabi hadirun libadin قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن ابي طاووس عن ابيه قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيع الحاضر لباد yace na tambayi Abdullahi dan Abbas ina ma'anan cewa kar kar dan birni ne shiga tsakanin dan kauye da kasuwa قال لا يكون له لا يكون له تنفارا yace kada yaje ya zama dillali tsakanin shi da masu sayarwa قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة an karbo daga Abdullahi to duk wanda ya saya dabbar da aka tara nono a cikinta falyarud da ma'aha sa'an ya mai da ita kuma ya mai da sa'i na dabino ko abinci sa'annan a bashi kudin sa wala han nabi sallallahu alaihi wasallam an Ya biyu'a yace manzo Allah yayi hani a je a tarbi fataki da za su shigo da abincin su kasuwa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكي من زعل الله إرادة من الله ثبت غريب يتي لا يبيع بعضكم على بيع بعض كرد أيامك يتنسي أكل تنسي ساشي kada sashi ya yi ciniki a kan sashi wala ta da sila'a hatta yuhbata biya ila su yace kada ku je ku tarbi haja da za a shigo da ita kasuwa balle ma abinci mutane har sai masu sayarwan sun kai kasuwa ku kai kasuwa kowa ya zo ga abincin yana son ya saya in haka ake yi da wahala abubuwa su tsada babu hatta talaqi yake babu da ke bayani daidai ina ne ake cewa an je an tarbi fatake da abinci قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال yace kunna natalaqqa rukbana wa nashri minhum at-ta'ama yace mun kasance muna zuwa mu tarbi fatake sai mu sai abincin da suke tafe da shi kafin ku kawo kasuwa fana hana nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ahu hatta yabluga bihi suqa at-ta'ama sai manzo Allah ya hana ni ya hana mu kada mu sayar ko kada mu saya anan har sai abinci ya kai kasuwan inda ake sayar da abinci قال أبو عبد الله hadha fi a'la suq abu abdullahi ce ya zama na saban kasuwa ma'ana inda yake ba a kai inda mutanen ke tattaruwa suna saya ba a hanya kenan wa yubayyinu hadithu ubaidillahi hadisin ubaidullahi ke bayyana wannan bayanin ina ne daidan da in ka je ka tari fatake ka su a ce kayi kuskure shine kin in ba su shigo cikin kasuwa ba amma har suka shigo cikin kasuwa babu ne قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام يتي سن كفنتي سنا في السوق فيبيعونه في مكانهم sai su je sama da kasuwa can kusa da kasuwa ba a cikin kasuwa ba su sayar sa'annan kuma su sayar anan fana hahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al yabi'u sai manzon Allah ya hana su kar a sayar a wurin sai in kun inda ake sayarwa ma'ana an tarbe su in kun je kun tarbe su kun saya to kada ku sayar a wurin ku kawo kasuwa kun yi laifin ɗaya kuma ku gara na biyu babu idan sharata fil bai'i shurutan la tahillu yace babu da ke bayanin in mutane suka yi sharadi mutum ya sharadi ya sharadi cikin cinikin sa sharadin da ba shari'a ba ta yarda da wannan sharadin ba menene hukunci wannan sharadin a banza a wofi yake baya hana komai baya sa kuma قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت عن كربو daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take ja'atni bariratu barirata zo min faqalat sai tace كاتبت أهلي على تسع أواخر لكن لا ينك متانينا وإن السيم لكنت في الكريامة فانسا أوكيا ترى ki zo ki kawo ufiya tara sun zama ɗaya ko ki kawo yau ko gobe ko ko a hankali fi kulli amin uqiya ma'ana kowace shekara ki kawo uqiya daya zuwa shekara tara kin zama ɗaya kenan fa aini sai ta zo ta ce mana na Aisha ki taimaka mini na samu na fanci kaina fa qultu sai na na Aisha ta ce in ahabba ahluki an a'udda lahu in mutanen suka so na kirga musu na kisa musu abin da suke so na ba su zan ba su ne so su zama ɗaya wa yakunu wala ufili sa'annan wani shi ya zamo ya zamo ya zamo mallaka ta ina na Aisha kenan fa Aisha ce in eh, suka yadda haka zan yi فذهبت بريرة إلى أهلها sai barira ta je wurin mutane da ke mallakarta wa qalat lahum sai ta ba su labarin abin da nana Aisha ta faɗa fa abau alaiha sai suka kiya mu ba za mu yadda mu sai dan mata ta yan taki kuma wali kin tana kin tana wurin ta ba sai dai in za ta yadda ta saya ta yan taki wali kin kuma na gumu فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس sai barira ta dawo daga wurin mutanen da ke mallakarta ta zo wurin nana Aisha sai ta tarar da manzon Allah na zaune a wurin nana Aisha fa qalat sai ta ce sai barira ta ce mana na Aisha inni aradtu zalika alaihim fa abaw illa an yakuna alwala'u lahum tace na faɗa musu abin da suka faɗa abin da suka faɗa na Aisha sai suka kiya sai dai da shar'in walici na ya zama wurin na wurin su فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كما الله يجي فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سينا أنا عائشة با من ذا الله لاباري سي من ذا الله يكي خذيها تسيسا واشتركي لهم يموت شرع إلا الكفرائك الولاء فإنما الولاء لمن أعتق أي وليتي نوان لا يأنت بيوتي با نوى أن سكا سيربني جيتي كم شرع إلا سكا يوم أبنغاني أو في باسد كومي ففعلت عائشة سينا أنا عائشة تجي تسيرتا فأنتاتا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأنا سيما ظن الله يتاش أتمتاني ولا جوابي فحمد الله وأثنى عليه يقول ما الله يبي الله ما أوكسين سركي دم الله ما أوكسين سركي أنا صح أيدي أنا صح أقول الله أكبر الحمد لله فاتر السماوات والأرض الحمد لله رب العالمين الحمد لله جائل الملائكة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أنا صح yabo aka tambayi sayyidina ali menene alhamdulillah yace kalimatun ahabbaha Allah kalma ce da Allah ke so ba wanda sai Allah son yabo ya san a yabe Allahu akbar thumma qala sa'an sai manzo Allah ce amma ba'di bayan haka فما بال رجال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله منين يسا وانت متاني suke kai sharuɗa a cikin ciniki da basu dace da littafin Allah ba ba su cikin littafin Allah ma kana min sharfin laysa fi kitabillahi fa huwa batil duk sharadi da ya saba ma shar'an musulunci ba shi da ma'ana a banza a wasu yake wa in kana mi'ata shar'i ko da shar'i guda ɗari ne qada'ullahi ahaqu biyar hukuncin amana hukuncin Allah shine daidai wa wa shartullahi awsaqu shar'in Allah shine mafi aminci wa innamal wala'u liman a'tata ai wali na wanda ya yanta bai wanne ba na waɗanda suka karbi kuɗi kuma su zai za su riki ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كربوده عبد الله بن عمر الله كان مسجد ان عائشه ام المؤمنين ارادت ان تشتري جاريه يسي نانا عائشه اور مؤمنين ta so ta sai wata ja kuyanga fatu fiqaha ta anta ta fa qala ahluha sai waɗanda ke mallaka wannan baiwar suka ce nabi'uka nabi'uha za mu saidan maki wannan kuyangar ala anna wala'aha lana amma da shar'in walikin ta namu ne فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سينا انا عائشة فدا من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال في من زن الله يكي لا يمنعك ذلك والنشر إن كده هنا كيسيك أنت جديد كيسيك أنت زنتس الله إذا أنفاني فإنما الولاء لمن أعتك أي وليك نوان دي أنت ربا وان دي سيربا babu bai istamri bitamri babin da ke bayanin musayyan dabino da dabino ko alkama da alkama ko hatsi da hatsi ko zinariya da zinariya ko azurfa da azurfa wa'annan kayyan yaya yake kasancewa a shar'ance nan sai ka kalli kanka da sana'ar da kake yi da ake da shari'a kake yi ko ko a'a kana yi ne a ido rufe don ka tara dukiya tare da cewa kullum ka je makaranta kana jin ana cewa farkon littafi da za ka karanta wala yahillu lahu bi halatta gare shi ba an an ya fa'ala fi'lan ya aikata wani aiki kowa fi'lan kowane irin aiki ne hatta ya Adama hukumar Allah har sai ya san hukuncin Allah mm. wa ya yas'alul ulama mm. ko ya tambayi malamai kada ya je ya shiga ido rufe sai ya tara dimbin dukiya sai ka tara dimbin dukiya Allah ya jami albarka a cikin su zama maka wahala su zama maka kudan ido ko mm. wa yas'alul ulama yace ka tambayi malamai wa ya yaktabi kai koyi yace ka tambayi malamai hukunci amma za ka yi koyi da wala kai koyi lil mustadiina li sunnati alladhina yadulluna suke cewa abi Allah ba a zo a bautata musu ba mun gane ko da lahallari sai mun an zauna an fahimci lahallari ana aikatawa yake na rikai in kiri da yawa babu su amma yanda kan karanta lahallari aka yi karanta risala aka yi karanta muktasar ana gamawa yadda ka rufe ka je ka sa gafaka ka ajiye da ilimin da aikin da ke duk ka rufe ka ajiye kana zuwa kasuwa sai ka shiga wata harkar daban ba ka da alaka da abin da ka karanta addinin ka ba shi da alaka da sana'arka dukiyarka hanyar samun dukiyarka ba ta da alaka da addinin ka ma'ana kai bawan Allah ne kana masallaci kana sallah ko ka zo zo ka kwanta gaban malam kana karatu kana gamawa shi kenan ka da malam duk rufe ilimin wata harka sannan a ce shari'ar musulunci shari'ar musulunci kowa a wurin sana'arsa ko ofishinsa ko a gidansa ya tabbatar da shari'ar musulunci a ganin wani arna ya daga hannu Allahu قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي يا جل من الله صلى الله عليه وسلم إلى شوى البر بالبر ربا إلا هاء وهاء يتي الكما ده الكما ربا sai dai hannu da hannu cinikin makawa ma'ana zan baka eh, alkama ka ban alkama ko zan baka eh, zinariya ka ban zinariya ko azurfa ka ban azurfa ko zinariya ka ban azurfa ko zan baka naira ka in karbi dala ko zan baka dola a karbi naira to ya karbi dala ko naira to tsaya in ji shi ke nan ya tun daga bakin titi har yanzu shagonsa riba ya shi ko ko والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء الشعير الشعير ربنا تكي سيد يزمو هنو دا هنو تعرف سوى ديك عدد ديكيا تكي يزمو ديدي إن وني يسوني أن سامو ربا الفضل إن كما تزمو ديدي أكا سامو جنكين نو البنكري أن سامو ربا النسيئة دا ما ربا إلي ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل سيني نابا سقوانو تيا alkama ka bani kwano na karbi kwano ɗaya da rabi alkama manzo Allah ya ce riba ko da hannu da hannu ne sai dai na baka kwano ɗaya alkama na karbi kwano ɗaya alkama to in na baka kwano ɗaya alkama zan karbi kwano ɗaya kace sai an jima zan karba riba kuma ya sai dai hannu da hannu ko والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء dabino da dabino ma riba ne sai dai hannu da hannu zamo daidai kuma hannu karba ima baya ne ha'an wa ha'an hongo karba duk baki daya ma'ana kada a samu jinkiri a babu bai'iz zabidi bin zabidi wa ta'ani bi ta'ani babin da ke bayanin sai da zabidi azzabidi shine busasshiyar kunabi shi ake ce ma azzabi in za a musanya yaya za a yi ya halatta na baka zabibi mara kyau kwano biyu ne na karbo zabibi mai kyau kwano daya manzo Allah ce riba yaya za a yi ni kuma nawa ba shi da kyau ina son mai kyau manzo Allah ce dauki kwano biyu mara kyau ka je ka sayar ka karbi naira wannan kuɗi ka je ka sayar mai kyau yanda ya kama kai Allahu akbar to sun zama daidai kwano ɗaya kwano ɗaya hannu da hannu in ba haka ba riba ya shiga ciki wa ta'amu bi ta'ami haka abinci da abinci duk wa'annan manzon Allah wai baya manzon Allah na jin ciwo yana jin zafin ka cikin musulmi ba manzon kana zaune in nan yanzu manzon Allah zai ji zafin a cike ka Allahu akbar ma'ana duk wanda ya cuce ka ya tabbatar da ya bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba duniya ba har lahira da kowa ke ta kansa manzon Allah yana ummati ummati hmm. al'umma ta al'umma Allahu akbar ko قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه من ذا الله يا يهني اي تنكين مزابنه menene cinikin muzabana almuzaban bai samari bi samari kailan ma'ana ina da dabino busasshiya zan baka in karbi da dino danya da ke kan itace ma'ana bishiyarta yace a manzo Allah yayi hani za a samu ba za a samu daidaito ba a ciki wa bai'u zabibi bil karmi kailan in baka kuma zabibi da dino au sa'annan a kirga a karbi dabinon ka da yake nonon dabino a rataye ko ko akan bishiya manzo Allah ce jin yi hani me yasa mun aka yi hani a cikin wannan saboda ba yadda za a yi a samu daidaito a ciki to in ka ce ya wato ni zan baka dabino sai kwano daya ko sa'i daya sa'an nan zan karbi za a yi lissafi a gani menene zai kama kwano ɗaya ko sa'i daya ɗanyen dabino ko ɗanyen ulabi to ai in aka kawo fa ka ce eh in bai yi ba na yadda in ya fi yawa kuma na yadda manzo Allah ce haramun me yasa yake an shiga ta kuma mana zalunci ba ta da kyau ba manzon Allah baya son zalunci ko duk zalunci sai ka wannan wahalhalu da ake قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة في من ذا الله يهني في المزابنة قال والمزابنة أبن أكي كما مزابنة أن يبيع الثمر, الثمر بكيل إن زاد فعلي وإن فلي وإن كسف علي ita abin da ake cewa muzabana ke zan baka busasshen dabino a kwano daya ko mudu daya sa'annan ni kuma eh wannan dabino naka da ciki abin da ke kawo musu wa'annan duk baki daya shine kana da busasshiyar dabino kana ci sai kakan dabino yi rufa lokacin zafi kasashen larabawa in ka ga rufa ne zaki kaman ka kwace ka sa baki haka in kana da eh, unabi kana ci busasshen unabi kana ci lokacin unabi sabo ya zo sai ga ba to kuma ba kuɗi babu kuɗi a wannan lokacin yaya za ka da su sai a yi musanya zan baka abin da nake da shi dabino busasshen dabino sa'i ɗaya ni ma ka bani zai rukab mai daɗi in karba in ci sa'i manzo Allah babu hanya ayi wannan sai wani wuri da aka ce bai'ul araya manzo Allah ya da izini saboda me saboda kada a samu zalunci a ciki to kuma zalunci na faruwa ne na baka mudu daya ko kwano ɗaya ko sa'i daya ni kuma za ka bani sa'i to ai abin da ake jin matsoro shine wannan danyen abin in aka kawo shi me yiwuwa wanda aka yi kirgado in ya gaza sa'in ko ya ci ni da zan karba ce eh in ya gaza na yadda in ma ya fi kuma zan biya aka ce eh wannan kuma an shiga wata hanya ta tata shi ma bai halatta ba yake manzon Allah ya hana muzabana yake wal tu an yabi as-samar bi kayl ka tsayar da ya kan ce mai ko dabino ko dino busasshe au mudu ko kwano da wanda ke kisa ce in za da fali Yake in ya karu in dauka in kuma ya ragu na hakura me kenan ta ta an ji ta ta to aka kai an hana قال وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رقص في العرايا yi اتي من الله الى الصوت يا بعد اذني اي araya عرايا اما اي سردادا wannan dabino abin da ake ce ma araya shine malamai sun fassara araya da ma'anoni zai zai fassara zuwa gaba shine mutum yunwa lokaci ya zo mutum yana da busasshe mutum yana da gonan dabino sai aka samu wani lokacin kakan dabino ya zo ana ci shi ba shi da komai sai ka ce ka ba shi kyautar wannan bishiyar dabino ko ɗaya ko biyu to shi ma ya ji daɗi to sa'an nan ai ya zama cikin gonarsa akwai bishiya ɗaya ko biyu ka ba wani shirin da zai zai sare kan ko sai kuma ya zama na wannan ya rika kai kawo a cikin gonan na ga ba ka jin daɗi to sai ka ce a yi ma wannan gonan ida ɗaya ɗayan dabinon kuɗi ka biya shi saboda taimako da ke ciki manzon Allah sai ya ba da izini Allahu akbar ba haka ba ai an hana mutum ka sai abin da ka bayar da shi ko ko ya za a sayar da ayan da dina duka ya za a san adadin awo nawa ne shi sai shi azam. amma saboda taimaka ma juna shine aka kire araya bai'ul araya ta aiki babu bai sha'ir bi sha'ir babu da ke bayanin cinikin sha'ir da sha'ir ma'ana musanya sha'ir da sha'ir قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن عوف اخبره انه التمس صرفا يتي ان كربو دغا مالك دان عوف شي بعد labari yace shi yana neman canji an shigo cikin zancen canji sai mu mai da hankali mu ji abin da sayyidina Umar ya faɗa mu gani cewa abin da muke ciki kan hanya yake mu ci gaba hankalin mu kwance gaba gadi ko kuskure ne mu gyara in ba haka ba sai ka tara tarin dukiya babu albarka yace canji yake nema bi mi'ati dinari dinari fada ani talhat bin ubaidillah sai talhat bin ubaidillah ya kira ni da nake neman canjin dinari ɗari fatarawabna sai muka tattauna sai Allah ibn Ubaydullah yake zan baka canji Allah ibn Ubaydullah sahabi ne fa da yake ya halatta a yi canji da jinkiri sai ce to zan baka canjin mi'ati dinari hatta sarafa minni fa akhadha adh-dhahaba yuqallibaha sai suka tattauna cewa zai ba shi dace canji sai ya karbi kudin dinari tare ya juya nan ya karbi nan to bayan ya gama yana hannunsa sun makala sai ce hatta ya hadini min al-ghaba ya karba yanzu hannu da hannu hannu ko sai sai sai yaro da ke da kudi ya zo daga gona ko in yaro na ya zo daga gona sa'annan sai na baka canji wa umaru yasma'u zalika sayyidina umar na zaune na jin فقال سيما سيدنا عمر والله لا تفارقه لا تفارقه حتى تأخذ منه yace wallahi kada ka rabu da shi har sai ka karbi canjin ko ka karbi kuɗin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai sayyidina Umar yake musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azhabu bizahabi riban illa ha'an wa ha'an Allahu akbar da dinariya azrufa ai riban sai hannu da hannu wal burru riban illa ha'an wa ha'an alkama da alkama riba sai hannu da hannu والشعير بالشعير ده البر ده انت ده الشعير الكما duk nau'o'i ne kala kala ne na alkama riban illa ha'an wa ha'an wa tamr bi tamr riban illa ha'an wa ha'an ma'ana sai ya zama na hannu da hannu akan haka duk sa'an da ya zo da dolar yana son naira sai ka karba ka je wurin mai gidan gidanka kan shago sai na umar ce wallahi la tufariquhu kada ka rabu da shi ya tafi ko ko kada ka tafi har sai an jima ka je kada ku rabu dama mun karanta cikin hadisi Abdullahi dan Umar ne sai abu yana son abin shi ne tabbata ba cewa sai ya bayar shi takarci ko shago ko gidanka ma'ana ba ka da zabi kenan to yanzu daga bakin titi zuwa cikin shago ya zama an rabu kenan ko kuwa yana da hukuncin hannu da hannu to yaya za su yi ɗan canji <laughs> eh sai su gyara ko kasancewa ka fara abu don ka tara dukiya baka damu da shari'ar Allah a ciki ba sai sa maimakon duk dukiya da ka tara halal zai zama da dafi duk hukuncin da ake mamaye ba kana ciki tare da cewa kada guminka da komai da komai amma saboda ka kau da kai gaban shari'ar Allah yanzu cutuwa kai ko riba ka ha to ya ake canji a kasan Madina mai canji na nan ne ko bai ko ina ne kaje ka mita ka karba to ya za su je su zama da kuɗin kenan nan kuwa ko ku a'a sai a gyara babu yadda za ku yi yan kasuwa sawa an yan wafa ce kwanan singa ce kasuwar sabon gari ne kwantin kwari ne ko ruwan baiti duk inda ake kasuwanci sai mun nuna ma Allah madaukakin sarki muke bukata a gare shi addinin musulunci nan mu muna so ne ba wai an tilasta mana bane Allahu Akbar yan kasuwa duk suna da dabarar da wani abu zai tashi a tara dukiya a je a ga wani a tara dukiya a kawo mai tsaro a tara me zai hana a tara hankula a je a ga a je a ga musulunci me kake Allahu akbar a tara dukiya a je a ga yan sanda a tara dukiya me zai hana a tara dukiya a kawo malamai a je a kore dan kana suna da dabarar da za ku kawo mai tsaro ya tsare muku kayan amma kun manta dabarar da za ku kore dan da zai kai da albarkar dukiyar wanda za ku kawo mai usman mai gadi mai menene menene bodyguard wanda za ku kawo duk su kare muku dukiyar ku farko sai ku kare dukiyar ku kenan da shari'a musulunci duk kasuwa sai a ga kawo ga sarkin kasuwa lahallari ne karanta ismawi ne ba su da kasuwanci iziya menene risa duk bakin risala da muktasar wanda yake ya san ga manya manyan mutane alkalai wanda yake sun tsufa ai musu risala a a ajiye shi a ba shi shago da mutunci a sa mutane masu bincike suna ganin kan a zalunci wani ko kasuwanci Allah zai albarkace shi ko ko a Allahu sai Allah ya sa albarka dan kadan da kake samu sai ga tashi jin dadin da dukkan dukiyar da kake samu yanzu dan Allah ya da albarkan a ciki dan an gina an gina kasuwanci akan son dukiya da son tara dukiya hmm. za ka iya tara dukiya baki ɗaya amma za ka iya samu dukiyar albarka hmm. to kasuwancin da ake baki daya ana tsaye da shari'a musulunci a kai ma'ana kasuwannin mu akwai shari'a musulunci ofisoshin mu akwai shari'a musulunci gidajen to wane ne zai kafa shari'a musulunci din wa'anda ba sa son shi wa'an arna wanda ba sa shi da masu ba sa so su ne za su kafa mu da muke musulmin ba mu mun kafawa babu bai'in zahabi bil zahabi yake babu ne ke bayanin cinikin zinariya da zinariya قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال أبو بكرة رضي الله عنه يتي أبو بكرة الله كان مثل دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زم الله فيها دانيتي الله ثبتها قريتي لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء كذا قلت مثل ديناريا بديناريا سي دايدي ودايدا daidai da daidai ko daidai wa daidai wal fiddata illa sawa'an bi sawa'i haka azurfa da azurfa sai daidai wa daida haka naira haka dinari haka riyal haka dola baki ɗaya sai daidai wa daida wadi'u dhahaba bil fiddati wal fiddati bil dhahabi amma in suka canza aka samu aka sha bamban dinariya da azurfa ko naira da dola ko riyal da naira sai ku sayar yadda kasuwa ta kama za ku ci riba ko amma da sharaɗin idza kana yadan yadan hannu da hannu باب بيع الفضة بالفضة باب سيدة بأزرفة أزرفة قال حدثني عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن كربوده عبد الله بن عمر الله كرمه يدا ان ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال sai ya haɗu da Abdullahi da Umar yace ya Aba Sa'id ma hadha alladhi tuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la menene kake fada game da manzo Allah nan kake cewa ka rawaito hadisi fa qala Abu Sa'id sai sai Abu Sa'id yace في الصرف أتكين تنجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نام ذا الله هر انت هر canji sai da kafa doka an kasuwa an canji an menene masu sai da dabba ko mai sai da manzo Allah ya shiga kafa doka in kana so shari'ar musulunci ka tabbata ka tsayar da doka a cikin kasuwancinka sai yake na ji manzon Allah yana fada cewa azhabu bil zahabi mislun bi mislin yake zinariya da zinariya. daidai wa daida daidai da daidai kada ka ba da kaɗan ka karbi da yawa ko ka ba da yawa a karbi kaɗan ayin an samu riba a ciki kenan ko in ya ba da naira hamsin takarda yana neman kwandala hamsin sai a ba shi ɗaya ɗaya ɗaya har hamsin ko ko takardan goma goma guda biyar ko takardan biyar biyar guda goma duk ba naira ba sai ba za ka ba da naira goma takarda ba a baka naira tara kwandala ko kuwa goma sha ɗaya bari bayan shi sai zama daidai wa daidai ba za ka bayar daidai wa daidai ya karba ya ce an jima zan baka canjin kuma riba ya shi ba. su walwari bil warqi azurfa da azurfa da mislim mislin ce daidai wa daidai ana haddasa na abdullahi bin yusuf قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن كربونة أبو سعيد الخدري ألا كان مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكي من ذا الله سيرانا من على ثبت غريت لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل كذا كسير ديناريا دا ديناريا كذا كمسنيا سيدي دي دي دي دي دي كو دي دي وليدا ولا تشفوا بعضها على بعض كذا كوي كاري كذا كارا ساشي بس ساشي ولا تبيع الورق بورق إلا مثلا بمثل kada ku sayar da azurfa da azurfa sai daidai wa daida ka bayar daidai ka karbi daidai kada a yi ƙari faman zada wanda ya ƙari a wista zada a yanayin a yi ƙari fakan arba in ya yi riba wala tushfu ba'daha ala abin kada ku yi ƙari kan saki wala tabi'u minha gha'iban binajizin kada ku sayar zinariya da azurfa ko zinariya da zinariya ko azurfa da azurfa da shi hannu sa'annan zuwa anjima har zuwa wani lokaci haka yake wala tabi'u ghaiban binadizi wanda yake yanzu ya baka kai ka ce sai anjima to abinda abinda nasin ya faɗa kenan to yanzu masu canji su karba ya yaro ya karba ya seka ya je wurin mai gidansa a shago ya karba kuɗin ya baka ya shiga cikin hukuncin riba ko yana da hukuncin hannu da hannu yaya za a yi a gyara abin kowa sai ya ya zai san ya je cikin shagon kenan ko ko a'a duk yadda kuka yi ba yadda za a yi ku fita sai kun ba addinin Allah shari'ar Allah kulawa Allahu Akbar ko ko duk wanda ya zo sai ya je shagon karba ko ko a'a ga malamai za ku samu su tattauna sai a fitar muku da yadda ya kamata a yi duk dukiyar da kake samu in ba wata barna sai ba halal amma kai wahala kana tara dukiya ana ce maka riba na ciki daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina zaka da tare dukiyar riba to sa'an nan a gani cewa yaran da kuke aika su karbo kudin su karbo in malamai suka tabbatar za a ba su hukuncin wukala wakilai ne na wanda suka karba su zai su karbo masa ya zama hannu da hannu kenan in ba zai dauki hukuncin wakilai ba tilas ya zamo yadan biyadin haka shari'a Allah ba eh? eh, ne ya yi ne saboda tsaron dukiya ka san tsaron dukiya kada barawo zai tabbata dukiyarsa amma ka manta da tsaron dukiya sai ɗaya zai raba dukiyarka da albarka mun gane ko ai shi ne nake saboda tsaron dukiyar nake sai su samu malamai a zauna a tafi duk wannan abu wannan kuke fada mu wannan kungiya muke mu wannan kungiya muke duk kuna bata ma kanku al'amari ne abinda ake nema inda kuke zaune din nan ku tsayar da shari'ar Allah ba shari'ar Allah kadai take lokacin sallah zahare ya kai wayannan su kira sallah su sallah wayannan su sallah bangare ne cikin tsayar da shari'ar Allah cikin ainihin mu'amalar da kuke mana ba ku tare da Allah sai lokacin da kai alwala da alwala da sallah duk minti nawa ne tun safe kana kasuwancin ka har da yamma a azhar da azhar kadai za ka yi shi ne duk da kake tare da Allah kenan bai ba ka son dukiyarka Allah saka albarka a ciki to sai ku tattauna yaya za ku tsara dukiyarku ba zai yi mu fito da dukiyar ba baki dai hannu kowa ta a canza ba to sai a san yaya za a yi a fitar da hukunci an kula da shari'an Allah ko ba a kula ba amma ka je aka yi ka ido rufe so ake a tara kuɗi to kaji ake riba ya su babu bai'i dinari bid dinari nisa'an nasa'an ko saboda magarba yanzu tana daga zuwa kusa kusa ko kuma mutane suna dawowa suna tahowa da nesa a kan mota a je sai a dakatar da karatun anan ko Allahumma adina fi man hadayt wa lana fi man tawallayt wa ma lana fi ma a'tayt wa qina wa sarif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma qim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma tuqit wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya ومسينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وإياكم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب البيوء لكاتب كاسوانتي لكي سيد سيروا صناعه a hankali mun gama da kitabul imani kitabul ilmi farko imam al-bukhari sai fara da kitabul ilmi littafin ilimi sa'annan ya zo da imani sa'annan tahara tsarki sa'annan sallah sa'annan har zuwa karshen waɗannan da ake ce ma ibadat abinda isa imamul al-bukhari haka yana ganin cewa kafin mutum ya yi aiki wani wani aiki na addini ya kamata ya san menene yake yi sai ya gini kan faɗar Allah madaukakin sarki fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li sai ce ai Allah madaukakin sarki farawa yayi da ilimi yace fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik to al'adam malamai wurin yin tasnifi wannan falitafi haka suke yi waɗansu duk baki ɗaya sai an gama da ibadat sa'annan sai a shiga cikin mu'amalat yanzu mun gama da abin da ya danganci ilimi da imani da sarki da sallah da haji da zakka da azumi waɗannan su ake ce ma ibadat to bayan an gama waɗannan wa'yansu malamai sai su fara da kitabul jihad wai ganin cewa jihadi ma yana cikin ibadat wa'yansu kuma sai bayan an gama da mu'amala eh, ibadat sai su fara da kitabun nikah aw ai al sai malamai suka ce a'a ai wannan azancin bai yi ba dan mutum ya fi bukatar kasuwanci ya fi bukatar abinci da aure sa'an nan kuma suka ce in mutum ya yi ibada sa'an nan ya san yadda zai bautata wa Allah maɗaukacin sarki sai ya fara kasuwanci sai ya yi kasuwanci ya samu kuɗi tukun ya iya yi aure dan aure sai da kuɗi ko haka sai gidan miji sai da hatsi lahira sai da hali ko kasuwa ko sai da kuɗi ko to haka suka faɗa to sai yasa sai suka ce ai sai a fara da kasuwanci dan sai ya yi kasuwanci ya samu kuɗi in ya samu kuɗi ya ci abinci ya koshi nan shawa ta tashi in bai samu kuɗi ya ci abinci ya koshi ba yaya ina zai aje matarsa yaya zai yi aure don aure sai ka biya sadaki ka nemi abinci ka nemi mazauni to shi yasa tarkibin da yake ya fi dacewa shine wanda imamul Bukhari ya tafi kamar yadda sauran malamai suke tafiya bayan an gama da ibadat jiya sai muka gama da kitabul i'tikafi a hankali a hankali za mu ga in Allah ya yarda mun gama da buyu nan mu shiga abin da ke baya mu zo cikin jihad mu zo cikin siyar mu zo tarih za a ga duk abin da ya danganci rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi a zo a kitabul i'tisam bis sunna kitabut tauhid kitabul i'tisam da sunna har a je karshen sahihil bukhari za ka ga mamaki cewa yaya za ka yi ka fahimci addinin musulunci sosai yadda ya kamata ba da ka karanta tarihin manzon Allah rayuwar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma inda za ka samu wannan baki ɗaya sai cikin littafan hadisi duk wanda zai tabbatar da hukunci sai ya kawo ya ce ai don Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza duk wanda zai tabbatar da wani abu cikin tarihi sai ce ai an ce kaza haddathana fulanun haddathana fulanun sai an kawo sanadi har zuwa karshen wanda ya faɗi wannan abin to shine lokacin da tafiya aka zo da komai har luga in za ka faɗa sai ka ce wane ne ya faɗa ma don kada kowa ya zo ya faɗi abin da ya ga dama shine sufyanu sauri yace al isnadu min ad laula al isnad la qala man sha'a ma sha'a yace isnadi yana cikin addini isnadi shi ne haddasa haddathana abdullahi haddathana fulan an fulan har ya dangana maganan zuwa sahabi sahabi kuma ya dauka maganan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba dan wannan ba da kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama in ka faɗa sai a ce waye ya faɗa ma ina ka jiyo ina ka gani har a maganan a tace maganan sa'annan a tabbatar da ita to da rayuwa ta kai inda ba a damu da isnadi ba sai a zauna kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama to shine ya kai mu halin da addini yake ciki yanzu kowa ya gani ya shaida ya ɗanɗana ya ji abin da ke ciki kowa sai ya zauna ya faɗi abin da ya ga dama bai damu ba baya la'akari da hatsarin da ke cikin abin da ya faɗa kitabul buyu'i littafin kasuwanci cinikayya sai da sayarwa sana'o'i baki ɗaya. to dama haka rayuwa ta fara da kasuwanci sana'a sai da sayarwa ka auno ka aunar ka sayo ka sayar ka yi gona ka noma ka zira'a duk baki ɗaya har farauta duk suna cikin abin da ake ce ma buyo to haka ake tafiya haka rayuwa ta tafi sai ɗan adam ya ya zamo yana cikin cikakken yanci zai bautata wa Allah maɗaukakin sarki in ya wayi gari Allah yake sa mu ido Allah yake ɗaukaka hannunsa to ana tafiya ana tafiya sai aka zo aka kulla wani wani abu haka aka yi dabara sai aka haɗa baki ɗaya aka yi wani abin da ake kiran shi tauhidul ma'ad a ta hanyar da bayi ke samun rayuwarsu suna za su samu abin da za su ci abinci a lokacin da ake sana'a wannan na kasuwanci wannan na noma wannan na dinki wannan na dukanci wannan na rini wannan na jima wannan kowa kawai gari sai ka ce Allah koro Allah ya waye Allah ya kawo to haka rayuwa take duk sa'an da kawai gari Allah ta sani to wannan kuma rayuwar ita ce rayuwa ita ce tushen arziki har mutum ya gama rayuwarsa yana cikin arziki to sai aka zo aka kawo tauhidul ma'ash sai a hada mutane duk baki ɗaya a jihu ɗaya suke jihun gwamnati a jihun hukuma wannan ma'aikaci ne wannan mai sarantarwa ne kowa sai a bashi albashi ya je albashin zai isa ko ba zai isa ba to sai aka wayi gari a lokacin da kake kasuwanci ba ruwan ka da shugaban kasa ya zama mulkin soja ne ko mulkin siyasa ko wane ne baka damu ba Allah ka sa ido sai aka wayi gari ka zo albashi kake karba ina karban albashi kana karba kana karba dukkan mu muna karban albashi wanda yake sako muna yake bamu albashi din nan yana da manufa ne sai dukkan mu mun bi wannan manufa in ba haka ba sai a janye ka shekara biyar uku ka shekara uku ka shekara biyar goma wannan albashi kake karba kana fama to sai a yi ma barazana in baka yadda da abin da ka fada ba za a janye albashin ka tilas ka yadda sai kowa ya waye gari ba shi da cikakken yanci sa'annan kuma zuciyarsa bata rataya da Allah maɗaukacin sarki kamar yadda ɗan kasuwa zuciyarsa ta rataya da Allah ba sai albarkacin rayuwa sai ta yi kaɗan kai cika shekara nawa kana aiki ranan da aka zo aka ce ai ma ritaya ai sauki kada aiki daga rannan ka fara sabon talauci Za ka fara sabon rayuwa za ka shiga cikin tunane ka shiga cikin hayaniya duk shekaru talatin ko arba'in da kai kana sana kana aiki kana karban albashi yanzu baya amfana ma komai dan abin da za a baka ba zai wadatar ba to sai ga mutum ya rasa menene yake ciki zai je shiga wannan fitina ya je sada wannan fitina ya je shiga cikin wannan ba zai iya zama ba kuma har ya cika rayuwarsa sa'an nan kuma yanzu an ce lokacin da za a janye shi cikin aiki za a cire shi aiki ya kai yana da iyali yana da menene da menene sai ya fara sabuwar rayuwa ya koma ya zama talaka sabon talaka ba shi kuma yadda zai yi karfi ya kare azafi duk sun kare in kuma ya zama na lokacin da kake aiki din baka samu kyakkyawan alaka da bayan Allah ba to lokacin falwai